My fellow Nigerians, let me begin by congratulating all of us for witnessing the celebration of another democracy day. yaku 'yan uwa 'yan Najeriya, bari mu fara da taya juna murnar sake ganin zagayowar ranar dimokuraɗiyya a yau. ranar 12 ga watan yunin shekara ta 2024 wannan ranar ta zo ne da cikar mu shekara 25 a cikin mulkin demokuraɗiyya ba tare da katsewa ba a rana irin ta yau shekara 31 muka kaddamar da ƙudurinmu na zamowa al'ummar da ta yi cikakkiyar amincewa da demokuraɗiyya ba abu ne mai sauƙi ba kusan ma cike yake da haɗarin gaske ta inda cikin shekara shida da suka biyu baya sai da muka rikide muka zamo 'yan gwagwarmayar kwaton 'yancin kanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa kuma halittun allah a ban ƙasa a cikin wannan gwagwarmayar mun rasa rayukan gwaraza mata da maza ciki kuwa har da wanda ya yi nasara a zaɓen shugaban ƙasa na ranar goma sha biyu ga watan yunin shekara ta 1993 kuma ya zama tambarin demokuraɗiyya wato chief mko abiola da mai ɗakinsa hajiya kudret da sauran wasu guraza irin su janar shehu musa yar aduwa da pa alfred rawani duk sun sadaukar da rayuwarsu ne wajen samarwa da najeriya makoma mafi dacewa mu yi jinjinar ban girma ga mutanen da ba za mu iya mantawa da su ba irin su chief anthony anahoro da chief abraham adesanya da kwamando dan suleiman da chief anthony nonko da chief chumika ezefai da amdural lubosi kanu da chief frank kokori da chief bola igi da chief adinkule ajasin da chief ganiyu da wodu da chief ayu fasani da chief gani fahimi da chip olabiyi dorinjeyi da da dr beko romense kuti da cimma ubani da dai sauransu da suka riga mu gidan gaskiya zai zama an yi tuya an mance da albasa idan aka manta da sadaukarwar gwaraza irin su alani a yikirin dine da farfesa bolaji a kinyemi da farfesa wole soyinka da chief rev biyu da chief ororisi adibayo da dai sauransu mutane ne da suka juya wa raɗaɗi da walhalun rayuwar 'yan gudun hijira a yayin da gurazen 'yan gudun hijira ke aiki daga nesa don tabbatar da diga digin dimokuraɗiyya takwarorinsu da ke gida najeriya sun ci gaba da nuna juriya da matsin mulkin sojoji cikinsu akwai olisa abekoba da femi fulana da abdul ora da sanata shehu sani da gwamna obasani da chief feli da sauran jagororin tabbatar da ganin cewa an samar da demokuraɗiyya irin su chief ayo adibanjo da chief ayo obadukum sadaukarwa da gudanarwar da waɗannan hazikai suka bayar a wannan muhimmin fage abu ne da ba za a iya biyan su ba ko a manta da su ba da babu gudunmawar jajirtattu 'yan jaridar najeriya da suka sadaukar da kafafen yada labaransu wajen isar da amo 'yan rajin samar da demokuraɗiyya ga duniya da ba mu yi nasara akan 'yan mulkin kama karya ba wannan ya sanya yau za mu mika jinjinar mu ga kafafen yada labarai irin su jaridar punch da guardian da nation concert da tribune da news tembo da kuma waɗanda suka fuskanci katsalandin ɗin gwamnatocin mulkin danniya a ayyukansu har ta kai ga ɗaure wasu 'yan jaridun su ba don komai ba sai don sun nuna dagiya kan 'yancin faɗin albarkacin baki ga 'yan ƙasa da kuma tabbatar da nasarar zaben 12 ga watan yuni sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi duk da irin ƙarfin mulkin kama karya sannu a hankali sai da aka ci ƙarfinsu har suka zama tarihi a nan ne ƙarfin ra'ayi da zaɓin al'umma suka nuna cewa suna sama da ƙarfin bindigogi da tankokin yaƙi da ma duk wata barazana mafi ƙarfi a shekarar 1999 ƙasar nan ta samu kwato kanta daga hannun 'yan kama karya hakan yasa ta zama ƙasar afirka mafi yawan al'umma ɗaya daga cikin ƙasashe mafi yawan al'umma a duniya kuma hasken ƙasashen baƙar fata da ke kan turbar dimokuraɗiyya wannan sauyi ya zama wani juyin juya hali mai muhimmanci ga tarihin ɗan adam da ba za a iya taɓa mantawa da shi ba balle a ce ya zama ƙashin yaddawa a yau bayan shekara 25 shi muna murnar dawowar wannan wadabi na mulkin dimokuraɗiyya bayan nazari da hangen nesa mun tabbatar da cewa demokuraɗiyya ba kayan aro ba ko baƙon abu ba ne gare mu don haka ba za mu iya sakaci ko mu tsuke ta ba zuwa wani lokacin da ake yi daga lokaci zuwa lokaci ba ko mu barta ta zamo zallar zaɓe da nasarar wata jam'iyya akan wata ba duk da a wani sa'in harkokin zaɓe an yi kama da wasan kwaikwayo sai dai ya kamata mu sani cewa zaɓe wani ɓangare ne na demokuraɗiyya amma ba dukkanta ba demokuraɗiyya wani tsari ne na rayuwa da ke nuna yadda ake da zaɓen ra'ayi ko makoma don haka ƙasa tana iya gudanar da zaɓe ba tare da tana da demokuraɗiyya ba amma babu yadda za a yi ƙasa ta yi demokuraɗiyya ba tare da yin zaɓe ba ta hanyar demokuraɗiyya ne muka raya al'adar gudanar da sayihan zaɓe a ƙasar nan kuma wannan al'adar ta gudanar da zaɓe a bayyane ita ce ta tabbatar da cewa mun aminta da demokuraɗiyya kasancewar mana ganin yadda aka miƙa mulki daga gwamnati zuwa wata zaɓaɓɓiya ta hanyar demokuraɗiyya ya nuna cewa dimokuraɗiyya ta zame mana jini da tsoka ya ku 'yan uwana 'yan najeriya sahihiyar dimokuraɗiyya wata fitila ce da take haskakawa rayuwar al'ummar da ke ta ta hanyar ba su damar yin 'yantaccen tunani da rayuwar da suke so ta hanyar da suka zaɓa wadda ba ta saba wa doka ba wasu daga cikin ababen da dimokuraɗiyya ke kyama da inkari sun hada da yaudara ko tilasta wani ra'ayi ga masu mabambantan ra'ayoyi da hange hasali ma ita demokuraɗiyya a kullum tana maraba da bambance-bambancen ra'ayi da samun sabanin fahimta kasancewar allah ya halicci mutane daban-daban dole ne kowa akwai yadda yake fahimtar abu demokaradiyya ta fi amincewa da yin amfani da tattaunawa da musayar ra'ayi a matsayin hanyoyin warware saɓani maimakon amfani da salon tursasawa a yayin da wasu gwamnatoci da ba na demokuraɗiyya ba ke tilasta wa al'ummar da suke jagoranta ra'ayoyi da manufofi da suka saba da bukatunsu ita demokuraɗiyya tana da ruhin bauta wa talakawa ne a zukatan shugabanni na gari ba wai ta maishe su wasu gumaka ababen bautar talakawa ba ya ku 'yan uwa masu kishin ƙasa shekaru 25 da suka shuɗe najeriya ta tsinci kanta a tsakanin zaɓi ɗayan biyu na ko dai ta ci gaba da kasancewa ƙarƙashin 'yan mulkin kama karya ko kuma ta zaɓi farkin da ya fi dacewa da ita a wancan lokacin mun zaɓi matakin da ya fi dacewa kuma ya wajaba mu ci gaba da bin wannan mataki a yanzu a matsayinmu na 'yan ƙasa dole ne mu ci gaba da tunatar da kawunan mu cewa don da tsananin da ke cunkushe a demokuraɗiyya ita ɗin ce dai tsarin mulki ɗaya tilo da ya fi dacewa dole ne mu san cewa a cikinmu akwai wasu ɓata gari da suke harkokin ganin sun yi amfani da kalubalen da kasar mu ke fuskanta don su samar da kuma baya na tafarkin dimokuraɗiyya da muka sadaukar da rayukanmu domin ta idan ma fa ba su rusa ta ba baki daya wannan shine babban yakin da ke gabanmu a yanzu kuma shine dalilin da yasa muke bikin dimokuraɗiyya. babban makasudin bikin wannan rana bai takaita ga tuna baya ko kyawawan abubuwan da suka kawo mu haka ba e tabbas muna girmama rayuka da dukiyoyi da ba da aka sadaukar domin dora kasar nan turbar da ta dace ni kaina zakaran gwajin dafi ne a wannan shafin tunda da ni aka dauki duk wata kasada ta ganin cewa demokaradiyya ta haifar da damar ido a ƙasar nan kuma a yau ni ne kan gaba waɗanda suka girbi abin da suka shuka tsakin dimokuraɗiyya a matsayina na shugaban wannan ƙasa mai albarka ɗabi'a da dokar ƙasa duk sun wajabta min tsare mutuncin wannan tafarki na gwamnatin dimokuraɗiyya kuma na lashe takobin kare 'yancinsu da walwalarsu a matsayinku na 'yan najeriya kai a shirye nake na taka duk wata rawar da ta dace wajen yin duk abin da ya dace domin ganin demokuraɗiyya ta ci gaba da zama hanyar rayuwar mu duk da cewa kalubale suna da yawa da tsanani hakan ba zai hana ni nuna farin ciki na zamowa jagoran ƙasar nan a wannan lokaci mai muhimmanci ga tasirin demokuraɗiyya ba na gurfana a gabanku ne don na jaddada muku muhimmancin aikin da ke gabanmu a yanzu hakika aikinmu bai takaita ga jure raɗaɗi ko iya tunkarar ƙalubale da makircin 'yan mulkin kama karya ba alhinin aikin ainihin aikin shine tunkarar jarabawar da ke gabanmu ta ganin ko za mu yi ƙasa a gwiwa mu kasa kare demokuraɗiyya kawai don muna zaton inuwar mulkin kama karya ta shuɗe a nan kuma a yanzu da muke tsaka da bikin dimokuraɗiyya ina kira gare mu da mu sake zaƙi damtse wajen ganin mun cika wani sabon buri wanda shi ma yake da matuƙar muhimmanci wannan buri shine cimma nasara a yaƙin bunƙasa tattalin arzikin najeriya na san muna fuskantar kalubalen tattalin arziki mai tsanani tattalin arzikinmu ya shekaru da dama yana buƙatar garin bawul saboda shiga tsaka mai waya da ya yi sakamakon an gina shi a kan tubalin toka hatta kega ya kasa samun daidaito saboda dogaro da ya yi a kan kudaden shiga na man fetur kadai mun bullo da sabbin tsare-tsaren da za su gina tattalin arzikinmu a kan kwararen tubali da zai kawo ci gaba mai ɗorewa ba shakka sabon tsarin ya haifar da raɗaɗi da matsi sai dai ba mu da wani zaɓin da ya rage na gyara ga tattalin arzikin ƙasa wanda amfaninsa zai kare da kowa da kowa tunan gaba kaɗan sai ta wannan hanyar a yayin da muka dukufa kan gyaran tattalin arzikin ƙasa yana mai jaddada muku cewa na ɗauki alwashin cigaba da sauraron ra'ayoyin al'ummar najeriya kuma ba zan taɓa juya musu baya ba domin samun mafita mun tattauna da ƙungiyar kwadago da zuciya ɗaya kuma a shirye muke da mu biya mafi ƙarancin albashi kuma nan ba da daɗewa ba za mu aiki da sabon tsarin zuwa ga majalisar dokokin ƙasar don domin su sanya hannu kan matsayar da aka cimma ta zama doka na tsawon shekara biyar masu zuwa yayin da ƙungiyar kwadago ta yi kiran yajin aiki game gari idan kun lura ba mu ɗauki matakan musgunawa ko kawo saɓani tsakanin kungiyoyin kwadagon kamar yadda aka saba gani a gwamnatocin 'yan mulkin mallaka ba a maimakon haka sai muka zaɓi hanyar samun fahimtar juna babu wanda aka kama ko aka yi wa barazana maimakon haka an gayyaci shugabannin kungiyar kwadago inda aka tattauna da su domin samun maslaha ta bai ɗaya. yin amfani da tattaunawa da hawa teburin sulhu su ne tambarin demokuraɗiyya kuma su ne za su ci gaba da zama tsari na wajen ma'amalantar 'yan ƙasa a siyasar mu ta inganta tattalin arziki na rungumi wannan tafarki ba tare da jin shayi ko son zuciya ba kuma zan ci gaba da sadaukar da kaina a wannan bangare har sai mun gina najeriya mai iya yin adalci kowa a ƙarshe ya kamata mu san cewa ba za mu iya isa ga nasara ta hanya mai sauƙi ba sai ta hanyar da tafi dacewa tsohon shugaban ƙasar amurka frank roosevelt ya yi gaskiya a shahararriyar maganarsa mai cewa tabbas akwai hanyoyi da dama na samun ci gaba amma ɗaya ce cikinsu mai ɗorewa mu tashi mu tsaya mu hana idanu mu bacci mu ci gaba da tafiya kada mu tsaya a tsakiyar hanya har sai mun shaida cikar burinmu na ci gaban najeriya mun san tudun mun tsiran mu tsab kuma canza mu dusa, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin mun ɗora najeriya da 'ya'yanta a cikin jirgin tsira ya allah ka ci gaba da yi wa najeriya mu albarka ka kare mana ita da mu ina yi muku murnar zagayowar ranar demokaradiyya Happy Democracy Day.